is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar Ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Sarfin Lahashin ga kuma kanin labarai. An ƙara lokacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a Najeriya har zuwa jiya Lahadi a wasu ɓangarorin ƙasar. Tsohuwar sanata kuma sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fito a hukunce ta bayyana cewa za ta tsaya takarar shugaban ƙasa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi ganawar tarihi da shugaban ƙasar Cuba Raul Castro. To bayan kun gama shan labarin duniya za mu gabatar da ciki da gaskiya To amma sai kun ji cewa. Gwamna Isaka Abiola Ajimobi na jam'iyyar APC shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo. A jihar Yobe kuwa hukumar zaɓe ta bayyana. Alhaji Ibrahim Gaidam na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara. Honorable Aminu Waziri Tambo of the APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner. I declare that Senator Mohamed U. of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. an ƙara lokacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a najeriya har zuwa jiya lahadi a wasu ɓangarorin ƙasar bayan da aka samu rahotannin wasu kurakurai a yankunan ƙasar da dama musamman a jihar riba mutane dai ba su fito zaben kamar yadda aka fito lokacin zaben shugaban ƙasa ba lokacin da shugaba goodluck jonathan ya zamanto shugaba na farko da aka ture shi daga kan mulki cikin lumana jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta inec a hedikwatar su da ke abuja sun ce an samu matsaloli har 66 a zaben da aka yi na ranar asabar da aka fi ganin yawansu a jihohin kudu da kudu maso gabashin najeriya masu nazarin zaben sun ce akwai canji mai yawa a wannan zaben masu takara a baya sukan shirya magudi ta hanyar satar akwatunan zaben canji sakamakon zaben da shiga harkar bangar siyasa muna da ƙarin bayani akan sakamakon zaben bayan labaran duniya Bayan an yi watanni ana ta yaya ta jita-jitan tsohuwar sanata da sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fito a hukunce ta bayyana cewa za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. ta ce a kulliyomin amerika suna bukatar shugaba na gari kuma ta ce tana son zama wannan shugaba domin ba su damar yin sauran abubuwan ce gaban rayuwa amurka sun yi fafutukar fita daga matsalar tattalin arziki amma har yanzu na sama ne ke cin moriya hillary clinton ita ce 'yar jam'iyyar democrat ta farko da ta bayyana a niyyar tsayawa takara domin mai gurbin shugaba obama wanda ya kada ita a zaben fidda dan takara a shekara ta 2008 ƙididdiga jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna hillary clinton a zama wadda ke gaba da farin jini tsakanin mutanen da ake tsammanin za su tsaya takara a jam'iyyar ta democrat ana kuma ganin cewa ita za ta lashe zaben na shekara ta 2016 idan aka yi zaben a yau kan duk 'yan takarar jam'iyyar hamayya ta republican da rinjaye sosai ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya dawo birnin Washington bayan ganawar tarihi da ya da shugaban kasar Cuba Raul Castro da kuma taron farko da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro. Tattaunawa da ya da Raul Castro dai ta janyo suka da gurin wasu 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke neman tsayawa takarar shugaban ƙasa. Wani ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas, Ted Cruz, wanda mahaifinsa ɗan asalin ƙasar Cuba ne, ya ce a ci gaba da duk abubuwan da suke ɓata wannan gwamnatin shugaba obama yana kan hanyar yanke wata shawarar da ba ta da kyau yanzu kuma da shugaban mulkin kama karya na ƙasar cuba tunkarar da shugaba obama ya yi ya baiwa castro abin da yake so na sauki ga tattalin arziki da kuma ganin an ɗauke wani abu an ɗauke shi wani abu a ƙasashen duniya tsohon gwamnan jihar florida jeff bush ya rubuta a shafin sadarwa na twitter cewa obama ya gana da castro amma ya ƙi yarda su haɗu da shugaban isra'ila benjamin netanyahu me yasa zai halalta mai mulkin kama karya 'yan jam'iyyar republican suna ci gaba da caccakar yarjejeniyar da amurka ta kula da kasar iran a akan takaita shirin nukiliyar ta mitt romney wanda shugaba obama ya kada a zaben shekara ta 2012 ya faɗa cewa yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kula da iran ba yarjejeniya ce da za ta kare amerika da sauran al'ummar duniya ba mitt romney ya yi wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin ya buƙaci a azawa iran takunkumi mai gauni fiye da wanda ƙasashen yammacin duniya da majalisar ɗinkin duniya suka azawa iran ɗin a yunkurin da ake na hana iran ɗin ƙera makaman nukiliya. Senator John McCain wanda shugaba Obama ya kada a zaman shekara ta 2008 shi ma ya la'anar yarjejeniya. A wannan makon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi wa wakilan majalisar dokokin Amurka bayanin yarjejeniyar. Jami'an tsaro suna cikin shirin kota kwana a kasar Bangladesh biyo bayan kashe wani babban shugaban musulmi da aka samu da aikata laifin keta haƙƙin bil'adama ta kisan kiyashi da aka yi a lokacin yaƙin neman 'yanci na shekara ta 1971 daga pakistan an rataye muhammad kamar zaman ranar asabar da dare a babban gidan yarin daka babban birnin kasar jami'ai dai sun ƙara ɗaukar tsauran matakan tsaro a duk faɗin babban birnin kasar bayan da dubban mutane suka yi ca a tituna domin murnar kisan lauya mai shigar da ƙara ya ce a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙungiyar jama'at islami dan shekaru 63 da haihuwa kamar zaman shine ke da alhakin kashe akalla manoma 120 kusan mutane miliyan uku ne suka mutu cikin yakin watanni tara na neman yanci daga kasar pakistan yan kungiyar jama'atul islami sun fito sun yi zanga-zanga nuna rashin amincewar kisan sun kuma yi kira da a yi yajin aiki na ƙasa baki ɗaya a yau litinin majalisar ɗinkin duniya turai da amurka sun roƙi gwamnati da kada ta aikata wannan kisa bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan shari'a ba ta cimma ƙa'idojin ƙasashen duniya ba wadannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To za mu buɗe taskar mu ta rahotanni da wannan rahoto da Hassan Umar Tambol ya aiko na bayyana sakamakon zaben gwamna da hukumar zaɓe a jihar Oyo ta yi kamar haka. I, Professor Ayobami Salami, hereby certify one that I was the returning officer for the Oyo State governorship election held on the 11th day of April 215 that Abiola Adeyemi Ajimobi of APC having satisfied the requirements of the Lord and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Ayobami Salami kenan jami'in bayyana sakamakon zaben gwamna a yammacin jiya Lahadi yake bayyana gwamna Isaka Abiola Ajimobi na jam'iyyar APC da cewa shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u dubu ɗari uku da ashirin da bakwai da ɗari uku da goma ya kada tsohon gwamna Rashid Ladoja na Accord Party mai ƙuri'u kana a kana adebayo alawo akala na labour party da ya zo na uku ya tsira da ƙuri'u ɗaya wannan sakamakon zaɓe dai ya da camfin nan da ake yi a jihar oyo na cewa ba za a zaɓi ɗan takarar gwamna a karo na biyu ba daga nan sai magoya bayan gwamna a a abiola ajimobi suka ɓarke da waƙoƙin murna. APC Godimizin Oyo State! Godimizin Oyo State! Daga bisani na ji ta bakin wakilin jam'iyyar Accord Party. My name is Nureni Oladipo Adisa. My party Accord have decided not to sign the election results because we believe that the election, the result that you have there, does not reflect the true position of the election held on the 11th April 2015. There was widespread malpractices. Nureni Oladipo Adisa ya ce jam'iyyarsa ta Accord Party ta ce ba za ta sanya hannu akan sakamakon ba saboda sun hakikance cewa sakamakon zaben ba shine na sakamakon zaben da aka yi ran 11 ga watan hudu na shekarar 2015 ba akwai mercy a ciki in the first instance we thank God for what God has done by returning the power to the All Progressive Congress shi ko sakataren jam'iyyar APC na jihar Oyo Honorable Majid Olaiya ya ce sun gode wa Allah na mayarwa jam'iyyar APC wannan mulki dan takarar Labour Party Alawo Akala da na jam'iyyar SD SDP sai Makinde tuni suka yi wa gwamna Abiola Ajimobi Mubai'a da murna. Haka zalika APC ce take da rinjaye a majalisar dokokin jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan sai kuma arewa maso gabashin Najeriya daga inda Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoton cewa hukumar zaɓe a jihar Yobe ta bayyana sakamakon zaben gwamna da na 'yan majalisar wakilan jihar. inda ta bayyana alhaji ibrahim gaidam na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya samu nasara da ƙuri'u 334,847 yayin da alhaji adam maina waziri na jam'iyyar pdp ke biye da shi da ƙuri'u da ɗari bakwai a matsayin wanda ya zo na biyu a zaben 'yan majalisu ashirin da hudu da ake da su a jihar yobe kuwa jam'iyyar apc na da ashirin da biyu yayin da jam'iyyar pdp ke da guda biyu professor ibrahim jodi shine mataimakin shugaban jami'ar maiduguri wanda ya bayyana wannan sakamakon a garin damaturu ita ko jihar borno da ke makwabciya da jihar yobe na ci gaba da dakon sauran sakamakon zaben ne inda yanzu hakan ake da kananan hukumomi ashirin da uku cikin kananan hukumomi ashirin da bakwai da ake da su a jihar wadda kuma jam'iyyar apc mai mulkin ke da kuri'u mafi rinjaye a halin yanzu na da tuntuɓi mr samuel usman madaki kwamishinan zaɓe mai zaman kanta na jihar borno wanda ya shaida mini a daren jiya cewa duka duka da sai kuma eh, haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Mun gode Haruna, har yanzu muna arewa maso gabashin Najeriya daga jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz. Da yake bai na sakamakon zaben da misalin karfe biyun dare, Farfesa Jofre Okobo shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Bukari a jihar Taraba ya ayyana Sanata Bindo a matsayin wanda ya lashe zaben ne da yawan ƙuri'u 362,329. Based on this, I declare that Senator Mohammed Yuji Brila of APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. tun ma dai kafin a kammala hada sakamakon zaben ne ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan malam nuhu ribado ya fitar da wata sanarwa inda ke sallamawa ma ga sakamakon zaben to ko shi maya waɗanda suka sha kaya ke ji da sakamakon da aka bayyana ba da sason da joshua wigira shi ya wakilci ɗan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar pdm dr ahmad modibo a wajen bayyana sakamakon to alhamdulillahi mu dai a duk yanayi ka gode allah zaɓe ta ƙare an ƙare lafiya kuma muna wa mutane adamawa barka kuma muna godiya da goyon baya da aka nuna mana alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi kuma muna wa gwamnati da take shigowa fatan alheri muna kira a yi gaskiya a yi adalci adamawa ta mace dukanmu a rike kowa a yi tafiya Allah sa a kare lafiya. Su ma dai 'yan jam'iyyar APC a jihar Adama Tuni fa suka fara murnar wannan nasarar da suka samu. Sunana Ibrahim Bakwajar Hassan coordinator na Adama da sharka gaskiya wannan nasara abu ne wanda allah ya kawo shi kuma muna allah godiya da ya bamu wannan nasara ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya Madalla Ibrahim, ma sauraro a kasance da mu a shirinmu na karfe takwas na safe idan Allah ya kai mu domin jin halin da ake ciki a jihar Taraba da kuma sakamakon zaɓe a jihar Naja. Yanzu kuwa za mu leƙa jihar Sokoto. Honorable Aminu Waziri Tambuwa of the APC, having satisfied the requirements of the law and secured the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Abubakar Abdullahi Bagudo kenan jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Sokoto yake bayyana kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal a zaman wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Sokoton. Aminu Waziri na jam'iyyar APC ya yi galaba ne da ƙuri'u da tara inda ya kada abokin takararsa a sanata abdullawali na jam'iyyar PDP wanda ya sami ƙuri'u 269 da ƙuri'u 74 tuni da sanata Abdullahi wali tare da jam'iyyarsa ta pdp suka rungumi kaddara wannan sakamakon da aka bayyana shi kuma za mu yi amfani da shi mu taya shi honorable aminu waziri tambuwal da ya samu nasara ga wannan zaɓe mai fatar cewa gwamnatinsa za ta taimaka wurin ci gaban jihar sokoto kuma mai mishi alkawali cewa za mu ci gaba da ba da goyon bayanmu wannan lamari ko ya yi wa aminu waziri daɗi ya kuma yi na'am da shi wannan abin da ya kamata ne shi santa abdallah ya yi kuma na yaba mishi ya nuna sanin ya kamata na yi maraba da wannan abin nashi kuma ina kira da gare shi da sauran 'yan takara da duk abin da suke da shi wanda zai ci gaba da jihar sokoto na shawara su zo mu ci gaba mu tattauna don mu ga yadda za mu ci gaba da jagoranci wannan jiha a jihar kebbi ma dan takarar jam'iyyar apc sanata abubakar atiku bagudu ne ya lashe zaben gwamnan da ƙuri'u dubu da saba'in inda ya kada general bello sarkin yaƙi na jam'iyyar pdp mai ƙuri'u dubu ɗari biyu da casa'in to ko yaya atiku bagudu ya ji da wannan nasarar. nasara ce ni a waje na da take ta mutanen jihar kebbi gabaki daya don su suka fito kai zaɓe nuna shawa wajen zaben gwamnatin da suke so don haka wannan ni sakamako sai dai in ce na mutanen jihar kebbi baki daya murna da kuma godiya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Masu sauraro kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai a gyara zama a saurari ciki da gaskiya. Yau rana ce ta farin ciki da farko ina miƙa godiya ta gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ina miƙa godiya ta ta biyu ga Boys America ba ƙarama guduma kuka bamu ba. kin yarda Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har allah tabbatar da wannan al'amari. ku voice murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a yi fata allah ya saka muku da alheri jama'a assalamu alaikum a yau wannan fili namu yana tafi da kyakkyawan labari mai daɗin ji ga kunne kuma abin yabawa mun yanke shawarar jingirta gabatar muku da wannan shirin na yau saboda wasu dalilai guda biyu na farkonsu shine a saboda ni mai haɗa wannan shirin na wurin zaben shugaban ƙasa a Najeriya tun kafin faruwar wannan abu da za mu kawo muku a yau. Na biyu kuma, domin kada mu gabatar da shi kafin yau ɗin wasu su fassara shi kamar yin kyamfe ma wani ko kuma wasu masu takarar kujerun siyasa a Najeriya. Na tabbata da yawa daga cikinku a cikin wannan fili na ciki da gaskiya kuka fara ji ko kuma kacokam kuke samun labarin yadda kuɗaɗen marayu ya yi layar zana a asusun banki na kotun ɗauka ƙara ta shari'a musulunci a jihar kaduna kusan naira miliyan 22 na 'ya'yan alhaji yahaya ram kwanar ɗangora wanda aka ce wata ma'aikaciyar kotun mai suna lami baba kwasau ta kwashe su taron ta cikin na kare Abin farin ciki shine gwamnan ramalan yaro na jihar kaduna ya cika alkawarinsa kuma kudaden waɗannan marayun sun koma hannuwansu. an biya su dukkan su yayin da shi gwamna ya ce zai nemi jami'an kotun da suke da hannu a wannan abun kunya su san yadda za su amayo wannan kuɗi a maida su. Idan ba a manta ba, ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsayin daka domin ƙwato ma waɗannan marayun su shine Alhaji Sani pz ɗaya daga cikin aminan marigayi Alhaji Yahaya Round. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ni suna na alhaji sani ibrahim wanda aka fi sani da alhaji sani dan marke wanda nake zaune a pz number 5 wafa road pz area to alhamdulillahi kamar yadda kowa sani a can baya na yi magana cewa a muna ta iya tunaninmu muna ganin dai wannan haƙƙi na marayun nan da ikon Allah a yana nan a hannunsu kuma za su bada to kuma cikin yarda Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu da wannan ne muke ma Allah godiya muna cikakka godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya tabbatar da wannan al'amari ya kuma biya buƙatar cewa wannan abu ya dawo a hannunmu an ce an dinga ɗan ɗaukar lokaci a sa lokaci a ɗaga a sa a ɗaga me kuke ganin ya kawo ɗan saɓanin da aka dinga samu kafin wannan kuɗi su nuna To, shi al'amarin rayuwa duka wanda ya santa wani jarabi ne daga Allah. Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda matukar wannan abu baya da wani abu illa mu yi haƙuri kamar yadda ya jaraba mu da jarabawa ta musiba kuma cikin yadda shi ya yi mana ya kawo mana wani abu na alheri na farin ciki kuma muna godiya gare shi muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har allah ya tabbatar da wannan al'amari kira na biyu shine ina wa su mahukunta waɗanda abubuwa ya shafa kullum a matsayinmu na ɗan adam gajiyayyu idan wani abu ya na gajiya ya same ka maimakon ka yi ta faɗa a ka gane cewa allah ya jarbe ka da wata fitina kuma ka mai da ka ga Allah sai Allah ya saka maka da abubuwa sannan daga karke ina ma shi mai girma gwamnan jihar Kaduna godiya domin mun samu cikakken labari shi irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan abu domin a samu a warware da gwamnatinsa da irin kokarin da ya na yadda ya ruhe ido ya iya turo wannan kuɗi domin a samu a sallame waɗannan marayu. Alhaji Sani Ibrahim PZ babban aminin marigayi Alhaji Yahaya Ran Kwanat Ɗangora. ɗaya daga cikin waɗanda muka yi magana da su a baya kan wannan kuɗaɗe nasu da ya salwance shine abubakar yahaya ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin assalamu alaikum sunana abubakar yahaya ina ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi ya kuke ji yau yau rana ce ta farin ciki da farko ina miƙa godiya ta gurin ubangiji subhanahu ta'ala. da shine ya jarabce mu da wannan abu da ya same mu kuma yau ya jiyo da farin ciki zuwa gare mu ina miƙa godiya ta biyu ga boys america ba ƙaramar guduma kuka ba mu ba don ku ne ƙarfin jigon gudumo da kuka bayar yada abin da kuka dinga yi yadda al'umma suke ji ta facebook ne gidan america ko ba ko ta ko ina mutane addu'a suke mana muna godiya da duk mutanen da suka dinga taya mu addu'a su ma Allah ya saka masu da alkhairi ta yaya aka biya kuɗin nan ne zallan kuɗi aka kawo muku su gaya ko ko tura aka yi asusu koya aka yi wajen biya eh kuɗin mu aka ba mu tsura aka tura mana ta akawun ɗin mu yanzu kun gan su? kun gan su mun gan su tunda sun higo sun yi alert a akawun ɗin mu kuɗi suna nan sun nuna a cikin akawun ɗin mu yanzu ana ta magana da da an so kila da an raba me yasa tunaninku bai hau kan cewa eh, kawai kotunan ta raba muku tunan ta yadda za ta baku ba e to haka ne ka san hausa suna cewa idan ka ga maciji ya sari kan ka ga bakan leda sai ka gudu wannan dalili shi ne yasa gwara dai su nuna a hannun madin an ce yamma makaho ishe ta nuna a hannun hi saboda haka yanzu za ku je ku rabon ku a gida maimakon barin kotu ta muku insha allahu. To idan masu sauraron mu ba su manta ba mutumin da muka fara yin magana da shi akan wannan batu na kudaden iyalan marigayi ya haya ranko kwana dan gora shine Abdullahi Muhammad wanda shine ma ya fara daukar waya ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana roƙon da mu bi sawun wannan batu na kudaden marayun. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Muhammad To da farko muna godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa aka samu wannan gagaruman nasara saboda yau shigar kuɗin nan cikin account na wannan kotu shekara biyu kenan da wata ɗaya daidai so kuma yau Allah ya kawo mu wannan kuɗi sun fito saboda haka ubangiji wata ala shi muke fara yi masa godiya da wannan nasara da, da ya bayar cikin wannan gwagwarmaya sannan kuma sila hanyoyi kamar ku boys murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a fatan allah ya saka muku da alheri akwai kuma shi eh, baraman otaro shi ma irin gudunmawa da ya bayar da duk sauran 'yan uwa da suka ba da gudunmawa sakamakon wannan labari da kuka wada waɗanda ma ba sani ba daga Nijar na gani ma a Facebook mutane suna addu'a Allah ya fitar da wannan marayu dukiyarsu so Allah ya karbi addu'ar su da duk addu'an da jama'a suke yi waɗanda suka shigo a bayyane da waɗanda suke a ɓoye suka yi addu'a to Allah ya karbi addu'ar su kuma yau an biya wannan haƙƙi na na marayu mu shine gurin mu kawai to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kafin wannan kuɗin ya fita mun dan jira din cewa sun so bayan kuɗin sun nuna ku ba su dama su raba muku tun da dai dama kusan abin da ya jawo kuɗin suka je wurin su kenan ah, ya aka ƙare eh to ai kamar yadda lokacin da as dama sun ce ai shawara ne ba wai sun ce dole ba da kun babu eh, wani yanayi wanda ya hana in mutane suna so kamar yadda shi sabon garin kadi ya faɗa cewa idan magada suna bukatar su raba kuɗinsu kenan idan kuma sun bukaci ko ta raba musu babu babu laifi ba wanda to amma dai su eh, iyalan magada sun ka bukaci a a mayar musu da kuɗin su su raba to da yake an zama cikin raha da annashuwa shine mahashi grand kadin ya yi dai dan bada dariya a ciki an samu dai fahimta juna alhamdulillah amma dai da karshe mu dukkan godiya ya tabbata ga Allah da duk yan kungiyoyin gwagwarmaya da suka sa mana hannu a ciki aka samu wannan nasara duk ana gode ma kowa da kowa Allah ya biya kowa da alherinsa. hausawa suka ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri wannan fili na ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga duk waɗanda suka taimaka har aka maidawa da waɗannan marayun kuɗaɗensu cikinsu har da shi kansa gwamnan ramalan yaro na jihar kaduna wanda ya tilasta samo waɗannan kuɗaɗe daga wasu wuraren daban kafin bincike ya gano maɓoyar lami baba kwasau da duk waɗanda suke da hannu wajen satar waɗannan kuɗaɗe daga asusun kotun shari'a musulunci ta jihar kaduna a madadin isa lawal ikara da dukkan waɗanda suka taimaka wajen bin diddigin wannan lamari daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ibrahim alfa ahmed ne ke cewa allah ya albarka to kafin mai sallama ga takaitattun labarai To mun ji cewa an ƙara lokacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a Najeriya har zuwa jiya Lahadi a wasu ɓangarorin ƙasar bayan da aka samu rahotannin wasu kurakurai a yankunan ƙasar da dama musamman a jihar Riba. Mutane dai ba su fito zaben kamar yadda aka fito zaben shugaban ƙasa. A lokacin da shugaba Goodluck Jonathan ya zama to shugaba na farko da aka ture shi da ya kan mulkin cikin lumana. Bayan an yi watanni ana ta yaya ta jita-jita tsohuwar sanata da sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta fito a hukunci ta bayyana cewa za ta tsaya takarar shugaban ƙasa na shekara mai zuwa idan allah ya kai mu shugaban amurka barack obama ya dawo birnin washington bayan ganawar tarihi da yi da shugaban ƙasar cuba raul castro da kuma taron farko da shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro To a gaishe ka, ma sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a agogo Najeriya muke fatar za ku sake lalubo sashen Hausa na muryar Amurka domin jin wani shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar tsohon kwamishinan 'yan sanda Adam Buba. Allah ya gafarta masa ya masa tukwici da gidan aljanna mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.